ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul hajji a cikin aya ta biyar kafin mu shiga kamar yadda muka saba za mu amsa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu kafin tambaya akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu da yake karatu a jami'ar islamiyya ɗan uwa alhassan umar bala allah ya masa rasuwa a hadarin mota da ya yi musa shi a addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa allah ya fi masa allah ya ji kansa da rahama allah ya haskaka kabarinsa ya kyautata makoncinsa allah ya sa aljanna ce mako masa abin da ya bari kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala kula masa da su iyayensa da yan uwansa da danginsa da abokansa da masoyansa Allah ba su dangana da hakuri ya ba su lada akan haka wanda yana tambaya game da hukuncin daukan maniyyin da namiji a hada da wata da na ɗaya mace domin a samar da ta wannan hanya mai hukuncin wannan a shari'ance Ah. baya halatta a ɗauki maniyin ɗaya mace wato a haɗa da na wani namijin da ba mijinta ba a ɗaurin maniyin wata ya mace a haɗa da mijin da ba nata ba wannan wannan bil ittifaq bil baya halatta haramun ne ah. idan kuma aka hada da namijinta aka dauka aka hada da namijinta to yana halatta idan ya zanto inda za a dauka din za a kula da shi yayin da za a dauka har lokacin da za a zo hadawar domin ana samun kuskure wani lokaci a dauki ne mace a namiji a hada da na da na ban halitta na wata wadda ba matarsa ba sauraka akwai bukatar ya zanto waɗanda za su yi aikin in akwai bukatar yin hakan ya zanto masu kula ne waɗanda za su kyaye yayin da za su ɗauki wannan maniyin da ɗa namiji da kuma ƙwan halitta ko ƙwan haihuwa na ya mace ya zanto sun kula da cewa wannan mijinta ne ita matarsa ce sannan su yi abin kada ya zanto sun ajiye ta yadda zai iya rikicewa ko ya haɗu da na wani amma in aka ɗauka aka sa a na wata wadda ba matarsa ba to wani haramun ne bil ijma wannan yana tambaya ne akan kasuwancin da yake yi na sayar da wayoyi ke cewa yakan sayar da waya sakan hannu to idan aka kawo masa waya zai saya to yakan karba ba zai ba da kuɗin ba sai ya sayar don ba shi da kuɗin da zai biya lokacin da aka kawo masa sai ya karba sai ya sayar sannan ya ba wa mai wayar kuɗinsa da suka yi ciniki to ya hukuncin wannan kasuwanci a shar'ance ba ka sayar da abinda baka mallaka ba abinda bai zama mallakin ka ba haramun ne ka sayar da shi sai da izinin mai shi to sai in mai shi ne ya baka talla ko ya baka dillancin wannan abin ce ka sayar to wani ya halatta ka sayar masa amma ka karbi kayansa ba tare da ka ya zama naka ba ka sayar ka cire riba a nan to wannan baya halatta sai dai idan bashi ka saya a wajensa wato ya sayar maka da ita bashi sannan ka je ka sayar ka biya shi kuɗinsa wannan ya halatta domin abin da ka saya bashi ya zama mallakinka inda wani abu zai same shi to kai kai asara ba shi ba amma ka karɓi wayarsa ba tare da wato ka biya shi ba kuma ba tare da ya ce ya sayar maka bashi ba haka kawai ka yi masa wayo ka ce ya je ya dawo sannan ka je ka yi ciniki ka sayar ka cire ribar ka ka bashi kudinsa wannan baya halatta in ya sayar maka bashi wannan ya halatta ka sayar wannan kuma yana tambaya ne game da aiki karkashin kungiyoyi kamar irin su unicef da yi maganar da muka yi maganar human rights kungiyoyin da suke karkashin majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya a ƙa'ida majalisa ce ta duka kasashen duniya saboda ka ƙungiyoyin da suke ƙarƙashin ta ƙungiyoyi ne na kasashen duniya duka ba na wata ƙasa ba ne kowace ƙasa da take ƙarƙashin wato take cikin wannan ƙungiya ta majalisar ɗinkin duniya tana taimakawa da wasu kuɗaɗe wanda da su ne waɗannan ƙungiyoyi da suke kai irin su unicef ɗin da kake magana da sauran ƙungiyoyi na na ita wannan majalisar ɗinkin duniya da waɗannan kuɗaɗen da ƙasashen duniya suke bayarwa da shi ne suke ayyukansu ayyuka na jin kai ko na karantarwa na ilmantarwa ko na lafiya da taimako da agaji saboda ba ba haƙƙin wata ƙasa ba ce ita kadai ba kuma haƙƙin wasu mutane wasu mutane ne ba su kadai kowa da kowa da ƙasarsa take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya yana da haƙƙi a cikin waɗannan ƙungiyoyi illa iyaka dai kamar yadda aka sani cewa kowace ƙungiya takan wato tafiyar da abubuwan ta ne gwargwarin waɗanda suke kanta wato suke jagorancinta a kamar ƙasashe na musulmi bai dace su bari wasu bara gurbi ne za su zo su jagoranci tafiyar da ayyukan ƙasashen a cikin su ba ya kamata musamman musulmi ya zanto su ke riƙe da ragamar abin ya so dukiyar ɗin ta zo sarrafa ta inda zai zama maslaha ga ga ƙasarsu da addininsu kada su bar abin a hannun wasu wanda za su yi amfani da kudaden ƙasarsu tun da kudin ka ne aka ba su su yi amfani da shi wajen cutar da ku ka babu laifi idan mutum ya san cewa zai yi ƙoƙari wajen ya ga ya saisaita aikin su waɗannan ƙungiyoyi a ƙasarsa ya shiga ya aikin amma in ya san cewa zai zama bita zai zai kawai sai abin da suke yi shi zai yi da wannan akwai matsala bayan dai har zai yi abin da ya dace wajen tafiyar da wannan dukiya inda ya kamata wannan babu laifi kuma haka ya dace a ce musulmi suna cikin waɗannan ƙungiyoyi musamman a ƙasashensu domin su yi tasiri wajen sarrafa dukiyar da take zuwa hannun waɗannan ƙungiyoyi akan abin da zai zama maslaha ga ga 'yan ƙasa kada a bar ya zanto wasu baƙi ne za su zo sai abin da suka yi kuma baya da iko ya hana su wanda yana tambaya game da hukuncin insurance inshora musulunci wato zanto kana ba da dukiyarka saboda wani hatsari in ya same ka kamfanin inshora ya mayar maka wato da hasarar da kai alal hakika ta ce wannan domin wani abu ne da ba ka da tabbas ko dai ka yi riba ka yi nasara a kansu ko su yi nasara a kanka kana iya bayar da kuɗin ba tare da an samu abin da za ka fanshi kuɗinka ba kana iya shiga yau wani abu ya faru ka samu kudi ko ka samu nasara a kansu ka samu wani abin su fiye da abin da ka kashe ninkin ba ninkin sauraka ko ka yi nasara ko su yi nasara haka abin yake wannan kuma ita ce ake cewa caca abin da za ka shiga baka sani ba cikin ku ɗaya ne dai zai zai ya ɗaya ɗaya asara ɗaya kuma ya yi riba da wani ita ce ake kira caca to galibi wannan kamfanoni na inshora musamman ma dai waɗanda suke da tsari na na turawa abinda suke tafiyar da su kenan ta lafiya ce ko ta kamfanoni da sauransu ah, idan ya zanto wato gwamnatin kasar ta tilasta cewa dole ka shiga ko ma a sa ka koda ba ka so wannan ba laifinka ka bane yawanci ma'aikata akan cire musu kuɗin inshora na lafiya ba tare da sun wato sun amince ko an tambayi zaɓin su ba to wannan kaga baka da laifi amma kai karan kanka ka je ka biya kuɗin inshora wannan shiga ne cikin caca ko su ci ko ka ci wanda baya halatta akwai at takafuli ko at da wasu malamai suke magana a kansa shine zanto akwai wani asusu da mutane suka haɗu suke contribution a cikin wani asusu idan wani abu ya faru ga ɗaya daga cikin masu contribution a cikin wani asusu a taimaka masa to lokacin da kake bada wannan abin da kake bayarwa kamar sadaka ce kake bayarwa ba kana bayarwa bane da nufin cewa lalle kai ma sai ka ci moriyar abin a kana bayarwa ne da niyyar ka taimaka ma wanda yake bukatar taimako in kai ka bukaci taimako shi ke sai taimaka maka to irin wannan ba a son ma a ƙayyade wa mutane in ya zanto a asusu ne na taimakon juna to bai kamata kuma a ƙayyade wa mutane a ce kaza ake so ka bayar ba ana iya cewa kowa ya bayar gwargwadon abin da ya yi niyya wannan watan ka bayar ka wani wata ko ka bayar da yawa ko kai ka yi alkawari a karan kanka ba tare da an yanka maka ba ka ce duk wata zan bayar da kaza wannan kai ka sa kanka in kai alkawari sai ka cika to wannan ya halatta saboda a nan daman kuɗin ka ka bayar ne don taimako Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan duk wani abin da za ku haɗu ku yi na taimakon junanku matukar dai akan da'ar Allah ne da ta ta wanda ya halatta ubangiji yayi umarni da haka saboda haka babu laifi dan wasu ko dai a kungiyance a unguwa ko kuma a wata ma'aikata ko wani abu irin wannan sun haɗu sun samar da wani asusu a junansu kowa yana ba da abin da ya sauwaka na daga abin da ya niyya ana sawa cikin wannan asusun idan wani abu ya faru ga wani da yake bukatan a tallafa masa a abin abinda za a tallafa masa da cikin wannan asusun a bashi wannan babu laifi kuma wanda abinda ka bayar a cikin wannan asusu a matsayin sadaka ce sauraka ba ka bayar bane dan kai ma a biya ka in har bukatar a taimaka maka ya ta zo shi kina taimaka maka in ba in ba ta zo ba to daman kai wani abu ne da kake neman lada a gurin Allah wannan babu laifi shi ne suke kira at-ta'aminu at-ta'awuni ko kuma at-takafuli shi ma da sharaɗin kada ya zanto an yanke wata wani amount an ce kowa dole su ya bayar da wannan to ya zama ba sadaka kenan ba ya zama tilas ah, sannan sai yake tambayar meye hukuncin ah, bodybuilding shin haramun ne jikinka da Allah subhanahu wata'ala ya halitta ya halitta maka ka ci wani abu ko ka sha wani abu don ya haɓaka ko ya yi lafiya in ya zanto abinda za ka ci ko ka sha don ka samu lafiyar jikinka ko ƙarfin jikinka abin da Allah ya halatta maka ka ci ko ka sha wannan babu laifi amma in ya zanto za ka ci wani abu wanda a likitance za a iya gaya maka cewa wannan abu ko da ba yanzu ba nan gaba zai cutar da kai to haramu ne ka sha ka ci ko ka sha da niyyar ka gina jikinka saboda ka ya danganta da me za ka yi amfani da shi wajen samarwa da kanka wani ƙarfi ko wani ƙwanji ko wani abu na musamman idan ya zanto abu ne na halal wasu wani kayan abinci ne ko wani system ne na cima da za a ɗora ka a kai saboda ka dinka ci ko kuma wani training ne da za ka yi wanda zai sa jikinka ya karfi wannan duk babu laifi amma in zanto wani abu ne da za ka yi amfani da shi wanda nan gaba zai iya zama cutarwa gare ka da wani haramun ne domin gangar jikinka da kai kanka gaba ɗaya ba mallakinka ba ne ka yi abin da kake so da kanka a'a sai abinda Allah subhanahu wataala ya yarje maka kai sannan yake tambayar hukuncin forex a canjin kuɗi da kuɗi al'asu shine halal ne idan ya zanto jinsi ɗaya ne abu iri ɗaya ne kamar naira da naira to dole ne ya zanto an samu daidaito kuma an yi shi hannu da hannu wato idan mutum zai canza sabuwar naira da tsohuwar naira za ka ba da tsohuwar sabuwar naira a baka sabuwar naira baya halatta gaba da da yawa a baka kaɗan gaba da naira dubu ɗaya da ɗari biyu a baka naira dubu ɗaya wannan ya haramta saboda naira da naira baya halatta a samu tafadul a tsakaninsu saboda jinsi ɗaya ne amma idan sun bambanta kamar naira da dala ko da euro ko da sefa ko da kowane irin kuɗi ne da wani kudi na wata kasar wannan babu laifi amma shi ma ya zama yadan biyadin dan an samu fifiko wannan daman yana komawa ne zuwa ga karfin ta wannan shi wannan kudi kibar sa shira'iyya abinda ake saya da shi yadda zai zama yana da karfi in ya zanto ba shi da karfi to babu shakka ƙimarsa za ta yi kasa in ya zama yana da ƙarfi ƙimarsa za ta yi sama kamar yadda muke gani kimar naira tana ta yin ƙasa saboda rashin ƙarfin da take da shi saboda haka dole ne za a iya samun bambanci ka kawo dala a baka naira ko ka kawo euro a baka naira dole za a samu bambanci wannan ka kawo kwaya daya wannan an baka wajen 585 ka ba da 585 an baka kwaya daya wannan babu laifi amma shi ma ya zama yadan biyadin hannu da hannu kada ya zanto akwai jinkiri ka karba ka ce to zan kawo wannan baya halatta بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ۖ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء نمت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا متاني إن كنتم في ريب من البعث إذا كن كسنتي cikin kokwanton tashi bayan mutuwa fa inna khalaqnakum min turabin to lalle mu ne muka halicce ku daga ƙasa thumma min nutfatin sannan daga dugon maniyi thumma min alaqatin sannan daga gudan jini thumma min mudghatin sannan daga gudar tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa mai cikakkiyar halitta da wadda ba mai cikakkiya ba linubayyana lakum dan mu bayyana muku kuduramu wa nuqirru fil arhami ma nasha kuma muna tabbatar da abinda muka ga dama a cikin mahaifa ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci kayyadajje thumma nukhrijukum tifla sannan mu fitar da ku jarirai thumma a ashuddakum sannan domin ku kai ga cikar ƙarfinku, wa minkum man tawaffa daga cikinku akwai wanda ake karɓar ransa wa minkum man raddu ila ardhil umri daga cikinku kuma akwai wanda ake mayar da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa likai la ya'lama min ba'di ilimin shai'a, domin ya kai yanayin da ba zai san komai ba bayan da ya sani watar al'arda arda hamidatan zaka ga ƙasa ke ƙasashiya, fa idza anzalna maa to amma idan muka saukar mata da ruwa ihtazzat sai ta girgiza wa rabat ta kumburo wa abbatat min kulli zaujin bahij ta fitar da kowane irin tsiro mai ban sha'awa a bayanin da muka fara cikin wannan aya mun tsaya inda Allah subhanahu wataala yake cewa bayyana lakum wani nuqirru fil arham ma sha Allah subhanahu wataala ya ambaci waɗannan abubuwa na matakai matakai da ya halitta a kansu tun daga halittar ɗan adam na farko da turbaya har zuwa kuma halittar sauran 'yan adam ta hanyar da ya yi bayanin mataki mataki da ɗan adam yake biyowa Allah ya ce ya yi wannan lino bayyana lakum don mu bayyana muku Allah bai ambaci menene zai bayyana mana ba yayi wannan dan ya bayyana mana wasu malamai suka ce dan ya bayyana mana kudararsa ya bayyana mana cikakken ikonsa ko dinu bayyana lakum dan mu bayyana muku cewa za mu iya dawo da mutum bayan mutuwarsa ko mu bayyana muku abinda kuke da bukatarsa kuke da bukatar sa ubangiji subhanahu wataala ya shafe wannan domin ka kaddara dukkan abin da ya dace linubayyana lakum anna al-ba'tha haqqun dan mu bayyana muku cewa tashi bayan mutuwa gaskiya ne abinda kuke ganin kamar ba zai yiwu ba to zai yiwu idan kuka lura da yadda asalin halitta ku ta kasance da kuma yadda muka halicce ku to za ku iya tabbatarwa da cewa lalle za mu iya dawo da ku bayan mutuwar ku wani nuqirru fil arhami ma nasha muna kuma tabbatar da abinda muka ga dama a cikin mahaifa Allah subhanahu wata'ala ce yana tabbatar da abin da ya ga damar tabbatarwa na jariri a cikin mahaifiyarsa ila ajalin musamma har zuwa lokacin da yake kayyadajje shine lokacin haihuwarsa anan Allah subhanahu wata'ala yana ishara zuwa ga cewa wannan abin halitta da Allah subhanahu wata'ala yake halittarsa akan waɗannan matakai daban-daban har ya zama cikakken mutum to ubangiji subhanahu wataala yana tabbatar da shi ya kyale shi ya wanzar da shi a cikin mahaifi a cikin mahaifar mahaifiyarsa har zuwa lokacin da Allah ya ga dama ainihin ya zo duniya wani yayi wata shida wannan shine mafi karancin lokacin ciki ko lokacin da ciki yake dauka a jikin mace shine watanni guda shida wani kuma ya wuce haka har zuwa wata tara wasu daga cikin malamai sun yarda cewa ciki yakan kai wani lokaci mai tsawo wasu su ce shekara uku wasu biyu wasu uku wasu ma hudu suna cewa ciki yakan kwanta har zuwa wannan lokaci imam malik ya tafi akan cewa ciki yakan kai shekara uku yana hujja da ainihin makocinsa da aka haife shi bayan shekara uku yana cikin mahaifiyarsa shine muhammad ibn al-ajlan al-madani to amma daga baya abinda masana eh, abinda ilimin likitanci suka tabbatar shine ciki baya wuce wannan mudda wato baya wuce wata tara wasu su ce baya wuce wata goma kamar abin nan a dokoki na wasu kasashe kamar irin kasar egypt da kasar syria dangane da danganta ɗa zuwa ga mahaifinsa abin abinda yake a cikin dokokinsu bayan sun tuntuɓi malamai suka nuna musu cewa babu wani nassi karara da ake da shi da yake nuna cewa ciki yana wuce wannan watanni wato yana wuce watanni tara da Allah subhanahu wataala ya sanya a bisa ga al'ada ake haifewar yaro a cikinsa illa iyaka dai ana da abin da yake nuna mafi karancin ciki kamar inda Allah subhanahu wataala cewa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, Allah ce da ciki da yayewa wata wata 30 to kaga idan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci cewa ana yaye yaro cikin shekara biyu wa fisaluhu fi amain ko wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn cewa lokacin shayarwa mafiya yawancin lokaci ko mafiya tsawon lokaci shine shekaru biyu to a ce wata talatin in ka cire shekaru guda biyu ka cire wata ashirin da hudu kenan kaga saura wata shida to wani wata shidan shine zai zanto mafi karancin watanni na yin ciki to amma abin da ya shafi aksar muddatul hamli mafi tsawon lokacin da ciki yake a jikin mace wannan babu wata ishara da take nuna haka saboda haka illa iyaka da a wancan lokaci abinda malamai suke izina da shi shine abinda suka gani ko suka fahimta ko kuma mata suke cewa suna da shi na ciki to idan aka zanto wannan ciki ana ta zaton shi har aka ɗau wani lokaci sannan bace ta haihu to sai ce wannan cikin da ake ta zato ne shekara ɗaya biyu da ta wuce shine yanzu aka haifa to sai su ce to kenan ciki yakan kai wannan lokacin saboda haka wanda ya ga biyu sai ce shekara biyu yake kaiwa wanda ya ga uku ya ce uku wani ma ya ga hudu ya ce hudu to amma ko a da can ibnu hazm ibnu yana daga cikin waɗanda suka ja da wannan magana cewa ciki baya wuce shekara tara abin wata tara cewa baya wuce wata tara sauraka bai yarda cewa za a haifi yaro wato da zai wuce wata tara a cikinsa bai ce wannan abin da ake cewa kwantattar ciki kawai wani wahabi ne wato <clears throat> mace take da shi a kwakwalwarta saboda ka za ta rika jin kamar tana da ciki alhalin kuma ba ciki ne da ita ba za ta ga al'adarta ta dakata sannan ta rika jin kamar ciki ne da ita saboda ka sai ta daukan cewa ciki gare ta tare da cewa in an je an duba an yi sukanin ba a ganin wani abu na ciki za a ce mata ba ta da shi amma za ta ci gaba da yadda cewa tana da ciki kwantawa yayi to yace tun a wancan lokaci yake cewa wannan ba gaskiya ba ne to kuma daga baya ilimin likitanci ya tabbatar da cewa babu wani abu sunan shi kwantattar ciki wacce tana da ciki ko ba ta da ciki in tana da ciki tana da ciki kuma za ta haife shi a iya waɗannan lokutan da ake haihuwa in ba ta da ciki kawai ba ta da ciki ko ta ce tana da shi ba ta da shi saboda ka wannan shi ne shi yasa lokacin da malamai suka ba wa wato mahukunta wannan bayanin cewa babu wani nassi da yake nuna ciki yana wuce yana kaiwa wasu shekaru ko wasu watanni fiye da yadda aka saba to shine sai aka bar shi wata abin nan a shekara daya saboda abin da yake a abin a lo a family law na kasar Egypt da na kasar Syria watakila ma akwai su kasashen shine shekara daya haka idan mutum ya saki matarsa kafin wato sai a wata goma sai ta haihu to ana iya danganta masa ɗan cewa ɗansa ne a cikinta in ta haihu bayan shekara ɗaya to wannan ba a danganta masa ɗan don ba zai yiwu ba a ce ta samu ciki kuma har ya yi shekara ya wuce shekara sannan ta gaba ta haife shi ce wannan ba ɗan wannan da ya sake ta ba ne a a nemo masa mahaifinsa daban saboda ka wani ƙirro fil arhami ma shi shine tabbatar da wannan abin halitta din wannan tsokar bayan an mata fasal dan adam Allah ce muna tabbatar da ita a cikin mahaifa wato muna wanzar da ita a cikin mahaifa ma na sha'u gwargwadon abin da muka ga dama ila ajalin musamman har zuwa kayyadajjen lokaci da za a haife shi ko wata shida ko bakwai ko takwas ko tara ko kuma a yi barinsa kafin wannan lokaci Allah ce sun summa nukhrijukum tifla sannan mu fitar da ku jarirai wato sai mu fito da ku daga cikunan iyayenku kuna wato lokacin da kuka kai lokacin haihuwa sai mu fito da ku abin nan tiflan ay atfalan mu fito da ku jarirai anan mu ga cewa ubangiji subhanahu wataala ya ce tiflan at shi shine yaro guda daya mufradi ne wato singula ne a tiflu guda ɗaya kenan da yawa atfal bai za balaga al min kuma al Alƙur'ani ya zo da atfal to ta yaya nan ana maganar jam'i kuma aka zo da mufradi aka zo da singula tunda ce sun ba nukhrijo kum kaga jam'i ne sun hmm. ba nukhrijo kum to da ba ce sun ba nukhrijo kum atfala sai ka ce sun ba nukhrijo kum tifla sai ka yi magana eh, tifl to a tiflu yakan zo a matsayin jam'i don ismul jinsi ne kamar yadda a cikin suratul nur aw aw tiflu alladhina aw tiflu alladhina lam yadhharu ala auratin nisa' ka ce at sai ka ce allazina kaga allazina tana nufin da yawa at kuma lafazin yana nufin daya to amma tun da aka ce at-tiflu allazina sai aka fahimci cewa to kalmar at tana zuwa a matsayin da yawa saboda haka in aka ce summa nukhrijukum tifla daidai yake da a ce summa nukhrijukum atfala saboda at yana zuwa a matsayin abin nan sannan kuma a ka'ida ta larabci duk inda aka samu ismul jins ismul jins yana zuwa a matsayin wato a matsayin jami'i duk da gashi zai zo mufradi to amma zai zo a matsayin jami'i za a iya amfani da shi a matsayin jami'i kamar Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa aljanna koramai gare ta mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى kaga ubangiji ya nuna cewa aljanna koramu ake da su ba korama ɗaya ba ce anharun anharun yake cewa amma a wani guri sai Allah ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar innal muttaqina fi jannatin wa nahar lalle masu takawa suna cikin aljannatai sai ce wa nahar da korama to nan wa nahar ana nufin da koramu din duk da cewa mufradi ne amma ismul jins ne ismul jins yana zuwa a matsayin a abu da yawa waja'alna lil muttaqina imama imama mufradi ne jam'in sa a'imma waja'alnakum a'immatan waja'alnahum a'immatan a imma jam'i ne na imam amma anan da ubangiji subhanahu wataala ya tashi magana ce waja'alna lil muttaqina sai ce imama waja'alna kaga jam'i ne aka ce lil ka sanya mu ga masu takawa imaman ba ce a imma ba saboda imaman din ismul jinsi ne zai iya zuwa a matsayin da yawa fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa in tsibna lakum an shay'in minhu nafsan tsibna jam'i ne idan su matan da kuka aura suka yarje muku da san ransu suka yarje muku ku ci wani abu daga sadakinku babu laifi ku ci to ana maganar mata da yawa tunda aka ce amma sai aka ce nafsan ba a ce amfusan ba nafsan din ismul jinsi ne zai iya daukan duka matan eh, zai iya daukan ma'anar anfusan to irin wannan yana nan da yawa a cikin alqur'ani wa hasuna ulaika rafiqa rafiq mufrad ne jam'in sa rufaqa ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ba ce wa hasuna ula'ika rufaqa ba saboda rafiq ismul jinsi ne zai iya zama da ma'anar jam'i hakanan wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum idan kun kasance kaga ana magana da jam'i ne ana magana da jama'a ne amma ka ce junuban junuban shine mutum ɗaya mai janaba amma kalmar junub asalin ta mufradi ne jins ismul jins ne kira zai iya ɗaukan ma'anar masu janaba cewal mala'ikatu ba'da zalika zahirun ay muzahiruna ire irin wannan suna nan da yawa a cikin alkur'ani saboda haka da Allah subhanahu wata'ala ce thumma nukhrijukum tiflan sannan mu fitar da ku tiflan zaka ce jarirai to anan ubangiji subhanahu wata'ala yana ishara zuwa ga cewa shi wani dan adam da Allah ya samar da shi a cikin mahaifiyarsa ya bi waɗannan matakai mataki mataki mataki mataki tun daga matakin nutfa har ya zo matakin alaka ya zo matakin mudga sannan kuma wannan mudga din Allah ya ya sa masa kasusuwa sannan ya lulluɓe kasusuwan da nama kamar yadda ya ambata surar da za mu shiga nan gaba suratul mu'minun فخلقنا المضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة sannan sun ba an sha'anahu halkan akhar shine lokacin da za a hura masa rai kuma ya tashi daga matsayin waccan halitta wacce take da sifa ta dan adam amma kuma babu rai a cikinta ko da tana motsi sun sha'anahu sai muka sake samar da shi halkan akhar wata halitta wato wata halitta mai ruhi wata halitta mai rai to za mu ga matakan da ya biyo yana cikin mahaifiyarsa mataki ne na abinan da na ƙarfi bayan rauni ƙarfi bayan rauni har ya yi ƙarfin da ya kai mutum to sannan in ya zo duniya zai fara shi ma daga rauni sannan ya kai ƙarfi sannan ya da rauni hmm. to shi ne ya fara daga marhala ta tufula mataki na yarinta mataki na yarinta mataki ne na na rauni domin a lokacin komai nashi yana da rauni duka gangar jikinsa tana da rauni ko zama bai iya yi sauraka komai a lokacin sai an yi masa bai iya ɗaukan wani abu da hannunsa bai iya tashi ya tafiya da ƙafarsa sauraka komai a lokacin nashi mai rauni ne a hankali a hankali waɗannan gaɓoɓi nashi suke fara samun ƙarfi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifiyarku la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba to kuma daga baya ubangiji subhanahu wataala ya bore muku waɗannan kafofi wanda da su ne kuma za ku samu ilimi za ku fahimci rayuwa waja'ala lakum as-sam'a wal absara ya sanya muku ji da gani sanya muku af'ida zukata da kuke hankaltar da abubuwa da su to haka dan adam yake farawa ya fara da rauni to wannan raunin yasa ubangiji subhanahu wataala ya hore masa iyaye mata waɗanda kuma yasa tausayi a cikin zukatansu saboda tausayin su ya dace da raunin sa sai a samu daidaito ba a bashi a hannun ɗa namiji ba domin ɗa namiji yana da kakkausar zuciya ba lalle ne zai iya jurewa abinda ya mace za ta jure ba sai Allah ya sanya su a hannun ƴaƴa mata waɗanda Allah subhanahu wataala ya halicce su da da tausayi da ainihin tausasawa a sannan Allah subhanahu wataala ya ce thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum hmm. sannan kuma domin ku isa wato ku kai ga cikar ƙarfinku wato a hankali a hankali kuna ƙara samun ci gaba tun daga haihuwarku yaro yana fara ƙarfi har ya zama har ya dawo yana rarrafe har ya yana tafiya yana tatata har ya dawo yana kuma tafiya yana gudu to da haka da haka kuna girma har ku kai ƙarfinku litablugu ashuddakum wato ku kai kamalar ƙarfinku ashidda anan ashuddakum kamalar ƙarfi ƙarfi ta fuskar gangar jiki da kuma ƙarfi ta fuskar hankali wato gangar jikinku tana ƙara samun ƙarfi hankalin kuma yana ƙara samun cika za mu ga cewa akwai ashud wato isa wannan matakin na ƙarfi na gangar jiki wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi maganar marayu ya yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan Eh, hatta ya a shudda. kada ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanyar da take mafi kyau har lokacin da zai kai a ashuddahu cikar karfinsa cikar karfinsa ba shine wanda yanzu ake magana akan a shuddakun ba wannan cikar karfin maraya shine lokacin da ya balaga ya isa aure shine wa in anastu wa idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum kaga wa idza balagun nikaha wannan isa lokacin da za a iya yi masa aure shine ashudda hudin da Allah yake nufi na cewa marayu sai sun kai ashuddahu lokacin da maraya ya balaga ya mallaki hankalinsa to lokacin ana iya ba shi dukiyarsa in yana so dan ya juya da kansa <laughs> amma nan da Allah ce thumma a shuddakun sannan domin ku kai ga lokacin cikar ƙarfinku malamai sun yi saɓani wajen tantance shekarar al'ashud wani lokaci ne mutum zai kai cikar ƙarfinsa <coughs> ah, ibnu atiya a cikin tafsirinsa ya ambaci cewa malamai sun yi saɓani tun daga shekara sha takwas wannan shekara sha takwas muna iya cewa shekara ce ta balaga ko ƙasa ma da haka wadda tana ta shafi yaro ne shine hatta iza balagun nikah har zuwa shekara wasu suka ce talatin wasu ce talatin da uku talatin da biyu talatin da uku talatin da shida har zuwa arba'in wasu arba'in da biyu har zuwa arba'in da shida wato wajen tantance yaushe ne za a ce mutum ya kai cikar ƙarfinsa to wasu ka ce daga 33 shine lokacin samarta yake karewa lokacin samartaka yake karewa 33 wasu ce a'a sai ya kai har shekara 35 wasu ce ma har ya kai 40 alkur'ani ya nuna 40 da ce hatta idan balaga shudu da huwa balaga 40 sana har sai ya kai shuddahu cikar karfinsa wa balaga arba'ina sana wasu ce isar karfi shine zuwa shekara arba'in amma wasu na cewa farkon sa karshen sa ne nan farkon sa yana farawa daga 33 har zuwa shekara arba'in to in ya kai shekara arba'in to ya gama cika karfin sa ya gama cika karfinsa wadda ta ce su ne shekaru na fituwa su ne shekaru na samartaka su ne cekarin da mutum yake ji da ƙarfi lokacin da kansa yake rawa komai ma yake ginin zai iya yana ganin ya kai shekara 30 33 35 shi a bashi ma shugabancin Najeriya duk wannan tangal tangal din da take shi zai iya a bashi a gani a lokacin ba abin da yake ganin ba zai iya ba saboda yana jin karfi a lokacin wannan shi shine shekaru na samarta na samari aka ga eh, shugaban eh, samarin jam'iyya shekararsa hamsin da biyar zuwa sittin shi ne shugaban matasan jam'iyya <laughs> wadda ya wuce shekarun samarta ya wuce shekarun matasa saboda ka mafi shi ne arba'i na sana shekara 40 to Allah subhanahu wataala ce sun thumma a ashuddakum to a lokacin ne ko kai kama da ku karfin hankali yana cika zuwa shekara arba'in a lokacin hankalin yake cika abinda mutum yake iya faɗa ko ya aiwatar yana shekara talatin da uku talatin da biyar in ya kai shekara arba'in abinda ya yi sama to za ga cewa ba zai yadda yi ba a wancan lokacin babu abinda yake shiga gabansa yana ganin ko menene zai iya amma da zarar waɗannan shekarun suka zo shi kansa zai rika mamakin kansa a baya fa ne yake kaza a wancan lokacin gani yake me zai sa ba za a yi ba amma yanzu shi da kansa zai rika yi wa kansa linzami har yana mamakin masu yi saboda a lokacin kwakwalwarsa ta cika hankalinsa ya cika shi yasa yake ganin idan ya wuce wannan lokacin kuma bai canza ba to kuma yana da wahala ya canza tunda hankalin ya gama cika amma al'amuran suna nan ba su canza ba musamman abin da ya shafi ɗabi'a abin da ya shafi halayya ya kai wannan shekarun yana ci gaba da abin da yake yi to yana da wahala ya canza Sauraka ka al'ashud yana farawa ne daga wannan mataki na abin nan amma shekarun aure su sukan fara daga ƙasa da haka daga lokacin balaga shine hatta idza balagun nikah wasu malamai suna cewa ka yi aure da wuri domin ka samar wa da kanka uba da zai kula da kai lokacin ta tsufanka in kai aure da wuri to za ka haifar wa kanka uba wanda shi kuma zai kula da kai lokacin yarintar tsufanka saboda kana farawa ne daga tsufula daga yarinta kuma sannan za ka koma wannan marhalar kamar yadda za mu zo mu bayani to idan kai aure da wuri za ka haihu da wuri saboda aka sai ka haifi yaran da za a rikama cewa wai wa da kani ne ku da ce a ayi ɗana ne to in lokacin da tsufa zo shi kuma sai zama babanka eh, amma in ka bari ka zama gansame mai san daga baya kai aure kuma sai kaga ka tsufa yaron ka dan mitsitsi kai da shi a rasa wa zai kama hannun wani kana neman taimako yana neman taimako Allah subhanahu wataala ce wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila azalil umri daga cikin ku ya ku mutane akwai wanda yutawaffa ake karban ransa wato tun gabanin ma ya kai a shuddahu kafin ya kai cikar ƙarfinsa Allah subhanahu ta'ala ya karɓi ransa wani ma tun yana ciki ba zai zo da rai ba wani kuma bayan ya zo da rai yana yarintarsa wani yana wato shekarunsa na farko farko sai ka ga ya rasu wa minkum man yuraddu ila arzalil umri daga cikin kuma akwai wanda ake barin shi har zuwa mafi kaskancin rayuwa mafi kaskancin rayuwa ana nufin kaskancin rayuwar ba wai shi kaskancinsa ba shekaru masu yawa ba sa mai da mutum kaskantacce amma rayuwar tashi za ta yi ƙasa sai ya zanto daga ƙarfi kuma rauni ne samunsa Allah subhanahu wata'ala yana cewa wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhali al-umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a inna Allah qadir alimun qadir ce Allah alladhi khalaqakum min dha'fin Allah shine wanda ya halicce ku daga rauni thumma thumma ja'ala min ba'di dha'f dha'fin quwwatan sannan Allah ya sanya karfi bayan wannan raunin thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba sannan kuma ya sanya wato rauni da furfura bayan wannan ƙarfin sauraka yadda ya taso daga rauni hakanan zai tike da rauni yadda ya taso yana teflon, hakanan zai koma tsifulatu shekuka zai koma kuma kamar yaro amma kuma ya tsufa wani arzalin umar a babu wani nassi da ya nuna tantance shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'maru ummati ma baina 60 ila 70 fa qalla man yajuzu zalik shekarun al'ummata daga 60 ne zuwa 70 kadan ne suke haura haka kadan ne suke haura 70 annabi sallallahu alaihi wasallam yayi 63 tabbas zuwa wannan shekarun ba arzalul umur bane tabbas zuwa 63 da annabi yayi ba a arzalil umur bane saboda shi yake roƙon Allah kada ya kai shi wannan lokacin hmm. annabi sallallahu in yayi sallah kamar da ke sahih bukhari hadith sa'd bin abi waqqas annabi yana neman tsarin Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umuri hmm. yana roƙon Allah ya tsare shi daga wato ragwanci ya tsare shi daga rowa ya tsare shi kuma da a mayar da shi zuwa ga mafi kaskancin shekaru saboda ka tabbas shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba arzalil umur bane to haka na ila 70 wasu suna cewa arzalil umur yana farawa ne daga 75 wato daga 75 to amma dai wannan ba tabbas bane yana iya samun canji daga mutum zuwa mutum wani arzalar umar ɗinsa yana farawa daga saba'in wani daga ƙasa da haka ma watakila wani ya fara daga saba'in da biyar ɗin wani ma ya wuce haka tsawon haka ya danganta da irin shirin da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa jikinsa da irin yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta masa domin komawa zuwa ga wannan mataki ba zaɓin mutum ba ne abu ne daga na ƙaddara ƙaddara ce ta ubangiji abin da yake kaddara ba a hannun keke ba sai yadda ka gani shi yasa ya ce wa minkum man yuraddu ila azharil umri kamar yadda rasuwar ba mutum ne yake jawo wa kansa rasuwar ba sai abin da sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya rubuta masa na rayuwarsa ya kare to haka nan shi ma arzalul umur din ba shi yake tsara wa kansa sanda zai zama arzalul umur ba wani abu ne da ubangiji subhanahu wataala shi ya kaddara masa shi saboda haka zai iya kaiwa wasu shekaru kafin ya gangara zuwa ga arzalil umur wannan arzalil umur shekaru ne kamar yadda Allah ya sifanta shi anan kai la ya'lama min da ilmin shai'a. ya kai yanayin da ba zai san komai ba bayan da ya sani wato shekaru ne da mutum abin da ya sani duka zai manta kuma ba zai karɓi koyo ba yaro ƙarami a yana karɓar koyo da abinda ka gaya masa ka koya masa zai riƙe. amma wanda ya kai arzalil umur ya kai mafi kaskancin shekarun wannan to kana koya masa yana zirarewa yanzu na zaka zo gunsa ya tambaye ka ya sunanka ce sunana abubakar ce abubakar kana lafiya ya gida ya kaza ya kaza da an jima kuma minti biyar sai ce ya sunanka ka ba ya manta cewa ya tambaye ka ka gaya masa da an jima kuma sake tambaye ka ya sunanka saboda abin ba zai zauna ba shi ne kai la ya'lamu min da ilmin shay'a saka abin da ya sani zai manta abin da bai sani ba kuma zai kasa koya wanda ya sani zai manta ko ya musa abin ga shi an ya faru watakila da shi ma aka yi amma ya musa ya aike ka kaje ka zo kai masa bayani ya aike ka ka je aiken ka dawo kai masa bayani gashi gashi gashi da an jima ya ce kai wani ba kai na aika ba shi ai na zo na maka bayani ƙarya kake yi yaushe ka zo ka fara ƙarya ne gashi kuma kun yi hakan da shi amma zai ce ba ai ba kuma ya musu cewa sam sam ba fa ba fa manta ai ba ba sha'afa ai ba ka zo din bane don haka haka zaka hakura don shi likai la ya'lamu ba da ilmin shay'a wasu suka ce ba amma cewa likai likai la yansa ba domin annisiyan watakila ana iya tunawa hmm. aka ce ka manta za ka iya tunawa na manta amma na tuna amma likai la alama gaba da ilimin ne ba zai karba ba saboda haka ba zai karbi wani abu na ilimi a wannan lokacin ba to lokacin da mutum ya kai irin wannan shekaru shi kansa zai shiga damuwa domin zai ga duk sa'anninsa babu su yawanci duk sun ƙare inda zai samu sa'annansa to zai ga yana jin daɗi zai ga ya murmure yana nishaɗi saɓanin ya gan shi shi kaɗai to a lokacin zai fi son ya zauna shi kaɗai ma baya son shiga jama'a qutri ibn fuja'a yana cewa man la ya'tabid yas'am wa yahrum wa tuslimuhu wa tuslimuhu al wanda ma bai mutu ba to zai fara kosawa kuma ya tsufa ya tsufa ya fara kosawa kuma ƙarshe ma ka ga ya koma yana yankewa ba ruwan shi da kowa baya son shiga mutane domin zai shigo cikin wani jil ne wasu tsare ku ne wani generation ne wanda ba lalle ne ya san kimarsa ba hmm. zai rika ganin wasu abubuwa wanda zai ga cewa a da can ba za a yi masa haka ba amma yanzu ya zo wani zamani da ake yi masa irin abu kaza to wannan duk zai sa shi zai sa shi damuwa arzalil umr Allah subhanahu wataala yana horewa dan adam tsawon rai idan ya hore masa tsawon rai cikin bautar Allah to wannan ba karamin gata ya masa ba annabi yana cewa khairukum man qala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairun ku shine wanda shekarunsa suka yi yawa kuma aikinsa ya yi kyau saboda ka yayin da Allah subhanahu wataala ya baka wato yalwar shekaru to yi kokari ka kyautata aikinka sai ka gaji wannan sai ka ci gajiyar wannan yalwar shekaru amma idan aka bawa mutum tsawon rai sannan kuma ya ci gaba da yin abin da yake na barna to babu shakka wannan ba ce gare shi ba gata ya samu ba bala'i ne jarraba ce ya samu tsawon rai kuma cikin barna da saban Allah to wannan babu shakka ubace shi yasa Imam Ahmad da sauran magabata idan ka roƙa musu tsawon rai sai su ce fi da'atillahi zaka tsoka mutun tsawon rai Allah ya baka jinkiri cikin biyar Allah Allah ya ƙara maka jinkiri mai amfani gare ka amma jinkiri cikin saban Allah wannan ba shi da wani amfani Allah ce wa mannu amir wa man nu'ammirhu fil khalq afala yaqilun wanda duk muka ba shi tsawon rai za mu dawo da shi baya a halittarsa Allah ce yanzu ba za su hankalta ba akwai ayar da take cikin suratul ghafir ita ma ta faɗi matakan halitta a ciki ubangiji subhanahu wataala ya faɗi mataki na tsufa bayan mataki na cikar shekaru shi huwa allazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum taqilun ubangiji a can ya faɗi marhala ta tsufa a nan daga ashuddakum ba faɗi marhala ta tsufa ba shayukha sai aka faɗi marhala ta